Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da Aliyu Mustapha sokoto da sabon jakadan Najeriya a nan Amurka, ambasada Muhammad Hassan. Kana muna tattaunawar da ni muka yi da gwamnan jihar Niger, wanda ya ce suna iya bakin kokarin su domin farfado da ilimi a jihar. sai maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi daga nan kuma mu kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun nan amurka tare da nazir ahmed hausawa sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. A ƙasar Angola, jam'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na ƙurƙun da aka kaɗa. wanda aka fitar jiya alhamis a cewar hukumar zaben kasar wadda nan take ta fuskanci ja daga jam'iyyun adawa hukumar zaben kasar ta ba da sanarwar da daren jiya alhamis cewa ya zuwa yanzu jama'iyyar fafutukar jama'a ta 'yantar da angola npl a takaice ta samu sama da ƙuri'u 64 cikin 100 na zaben da aka yi ranar laraba mai magana da yawun hukumar zaben julia ferreira ta shafe wajen sa'a guda tana karanta sakamakon daga laruruna ɗaya bayan ɗaya babbar jam'iyyar adawa ta haɗa kai don cikakkiyar 'yantuwar angola unita a takaice ta ce alƙaluman da ta tattara na nuna sakamakon da ya bambanta da na hukumar sakamakon da hukumar ta bayar na nuna cewa jam'iyyar ta unita na daga wajen kashi 24 cikin 100 ne kawai manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sudan ta kudu ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani muddin ba a warware wasu manyan matsaloli gabanin zaben da za a gudanar baɗi ba akwai yawan faɗace-faɗace a nan da can da kuma yawan taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar a cewar nicholas haiheson ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa tattaunawar da muke yi da masu magana a madadin sudan ta kudu ciki har da bangaren adawa na nuna cewa abin da ke faruwa a fagagen daga da suka hada da kwasar ganima na daga cikin abubuwan da ke ingiza gwamnati da 'yan adawar a watan mayu gwamnatin shugaba salwaki ta yi shelar tsagaita wuta na kashin kanta da kuma sakin fursunoni to amma ba a mutunta tsagaita wutar ba an ci gaba da ɗaukar matakan soja a yankin upper nile a yayin da kuma ake ci gaba da fama da rashin tsaro a sauran yankunan wani karamin jirgin ruwa mai dauke da mutane 100 ya tuntsire a kasar brazil jiya alhamis inda mutane akalla takwas suka mutu wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hadari a ruwan yankin a wannan satin hukumomin sojan ruwan brazil sun ce jirgin ruwan ya nitse ne yayin da yake gitta mashigar ruwa ta olsen daura da gabar salbado wanda shine hedkwatar jihar bahiya wasu sojojin ruwa sun ceto mutane 21 haka zalika wasu masu ƙananan jiragen ruwa masu zaman kansu sun taimaka wajen ceto wasu da ba a san adadinsu ba a baya cikin wannan satin hukumomin jihar yankin tsakiyar fara sun tabbatar da mutuwar mutane 21 bayan da wani karamin jirgin ruwa ya nitse cikin kogin zin da daren ranar laraba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta republican wannan karan ya ciccike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin kasar za ta iya ci a majalisance a jerin sakonnin twitter da ya aika trump ya ciki shugaban masu rinjaye a majalisar mitt mcconnell da kuma kakakin majalisar wakilai paul ryan saboda makala batun iyakanta bashin da kuma kudurin doka na taimakon tsoffin sojoji muddin majalisar ba ta kara iyakar bashin da gwamnatin za ta iya ci ba zuwa karshen watan satumba gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan kuɗin wasu daga cikin abubuwan da ta saya ba al'amarin da ya sa wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin zai iya haddasa matsala a gefe guda kuma dole ne a amince da kudin dokar ci gaba da gudanar da gwamnati ko da ko kudinta ya kare zuwa ranar talatin ga watan satumba sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗi jiya alhamis cewa a yayin wata ziyara wato da ya kai ukraine cewa gwamnatin trump na kan nazarin koshin ta bayar da gudummawa na makamai ga ƙasar da yaƙi ɗaiɗaita ku a'a da aka tambaye shi ko baya ganin rasha za ta harzuka da wannan al'amarin sai matis ya ce ai makaman kare kai ba su yin wani takala sai dai ko idan sun fuskanci takalar gwamnatin amurka da ta gabata na mai ra'ayin cewa siyar da makaman kare kai ga ukraine na iya harzuka rasha to amma jami'an gwamnatin trump sun sake waiwayar wannan batun da a baya aka yi watsi da shi jami'an gwamnatin venezuela sun katse shirye-shiryen gidan talabijin ɗin colombia mai suna caracol suka kuma yi barazan ɗaukar matakai kan kafafen sada zumunci da ke ƙasar a ci gaba da ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na sa ido kan irin labaran da ake yadawa hukumar gidan talabijin ɗin na caracol ta tabbatar da katsewar ta kafar twitter jiya alhamis ta ƙara da cewa shugaba nicolas maduro ya ƙaddamar da zafaffen mataki kan gidajen jaridun colombia 'yan sa'o'i gabanin daukar wannan mataki karakol ta shiga sahun jerin kafafen labaran kasashen waje waɗanda aka katse su a wato ƙasar ta venezuela a ciki har da cnn mai headquarter a amurka wanda maduro ya ce suna ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga gwamnatin tasa labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka tattaunawa da Aliyu Mustapha Sokoto da sabon jakadan Najeriya a nan Amurka wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa wato jakada Muhammad um, Hassan kuma sun tattauna kan batutuwa da dama. Aliyu ya taɓo masa maganar inda dangantaka sojojin Najeriya da makwabtanta ya kwane ya ce kama abin na neman ya rauni amma sai ambasada ya ce. ba wai ya yi rauni ba abin da ya faru shine suna jin kamar an gama yakin su wancan makwabtan ina jin amma ai za su sani in an gama ah, amma yanzu su ma yanzu ana kai musu hari kamar kamaru ana kai musu eh, hari eh, da yanzu ai sun mu ma ana ana kai mana ah, abin nan hmm. eh, eh so sun ga cewa mutanen nan suna ah, sake dawowa amma da an ce an samu wani baraka ne ko rashin jituwa tsakanin su labari wallahi To, um, a zaman da kai nan kasashen turai ka fito daga ingila yanzu ka fito ka zo nan kamar da nishi ka zo kasashe da yawa kwanan baya na san gwamnatin trump ta ce za ta saya wa najeriya wasu jiragen tun da buhari ya hau gwamnati su manyan nan su manyan kasashen nan sun mm-hmm. canza salo sun ga cewa gwamnatin president muhammad buhari uh, is a very serious government suna nan da gaske take da gaske take suke so um, uh, kuma sun gane cewa in sun ba da gudummawa. Mm. za a yi amfani da su so shi yasa yanzu uh, kasan uh, wannan akwai uh, hafsoshi da yawa da ake training din su anan mm. akwai uh, mutanen su da suke najeriya suna ba da training uh, ingila inda na fito su ma haka so uh, yanzu uh, da gaske ake yi mhm. ba wasa ingila fa ba na jin ingila da yawa cikin harkar ne suna cikin suna irin taimako suke ba najeriya suna ba da taimako na sojoji suna ba da taimako na abubuwa da yawa wadda ba zan iya faɗa maka ba mhm. amma suna ba da taimako mu dawo ga maganan aikinka yanzu eh, kafin ka zo nan an yi ta samun matsaloli a ofisoshin jakadunci na najeriya da yawa ba albashi wasu na zanga-zanga da sauransu ya katar da ofishinka na washington ah, na tarar da ofishi na lafiya kalau akwai wannan matsalolin har yanzu kafin na zo an biya ma'aikata hmm. kuma yanzu ana kan biya abin da ya faru a kasar najeriya lokacin <laughs> da yanzu alal misali ah, akwai wata minista da aka mm. same ta da billions of mm. uh, uh, uh, dollars mm. eh? Eh. to akwai wasu majami'ai suna aikin me sun an kama mm. yanzu za ka ga abubuwa suna nan eh, ba tsari da maganar ministan nan eh, da kai da eh, ayin zargin ministocin najeriya da yawa da manyan kusoshin siyasa da suka sata kuɗi suka kawo waje mm. me kuke wajen tatsa wannan kuɗaɗen da kuma su wanda suka gudo suka zauna su a waje dinnan nan kamar wannan ministar wato an yi mutane mun ɗaukaka ƙara gwamnati ta ɗaukaka ƙara so akwai wani institution da ake kira efcc su suke ah, tafiyar da harkokin wannan abin ko amma ana nasara Zancen nan a bayyana yake, je malamai su buɗe maka. To, Aliyu Mustapha Sokoto kenan da sabon ambasadan Najeriya a nan Amurka. Bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba. na banza. ji dama da tambaya ko da ba ku tambayo babba mai kidin maza ni da ina kai a ke na ba an mai kawana to that ما فقه بضيع دعني وافا يا جار من Allah kan mai gar mai jauji kwantagora. A can jihar Niger ko gwamnan ne ya ce sun samu harkar ilimi cikin mawuyacin hali. A tattaunawa da na da shi na ce masa ina mafita. Muna da makarantar bodin na sakandare a Niger sun kusan arba'in da wani abu. a yadda muka yi lissafi in za mu iya yin ko da in za mu iya yin ko da goma ne wannan shekara mai zuwa mu yi ko da goma ne abin da zai rage bayawa nan gaba sai a yi amma dai lallai mun samu makarantunmu da yaranmu a makarantar sakandare cikin wani hali suna zama kamar dabbobi babu kadaje suna kwanci kasa ba ɗakuna ruwa na zuba ba aji ba kujeru ba abinci ba abubuwa da gas nan su kansu malaman ga halin da suke ciki ba a kula da su ba su duk da mun fara gyara ah, allah da ikon shi ya sa mun kusan kammala tara da yanzu za mu ta ƙoƙarinmu saboda ilimi yana da muhimmanci ah, za mu ɗauki a secondary kenan sannan kuma cikin takardar da kwamfuta ta kawo min yau muna son mu waiwayi jami'u tertiary institution su yawanci abin da ya fi damun su 'yan ɗalibai wajen kwana kuma iyaye da yawa ba su da kudin haya za su kudi za su ba su da kudin haya to yanzu ta kawo akwai kamar ibbu da zungeru da school of agric muna son mu fara gina dakunan 'yan makaranta da na maza da na mata ah, muna son mu yi bibbiyu a kowanne mu ganin allah ya taimake mu shi mata kawo bil din shi ana bukatan kuɗi kusan biliyan ɗaya da ɗari hudu a yi duka to ba mu da kuɗin amma dai za mu kokari mu fara mu toshe wata kafa mu ɗan fara wannan saboda akwai muhimmanci sosai yara suna cikin wahala maza da musamman mata a wajen makanta suke zama so malamai sun tafi yaji saboda ƙarin kuɗi mun yi ƙoƙari saboda mu ƙara musu kuɗi an ɗan ƙara kuma yana ganin za a samu fahimta ba ƙin ƙari muke ba amma muna kula da wajen ƙarin nan kan mu ɗaukan mu namu nauyin da gwamnati ba ta iya ɗauka gwamnan jihar Niger kenan har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin wata matashiya da ta kamu da cutar shan inna a lokacin da take karama, amma wannan matsalar bata taka mata barki ba a rayuwa. Yau likita ce a babban asibitin da ke birnin tarayya Abuja. Masu iya magana sun ce waka bakin mai ita dai ta fi daɗi yanzu dai ga dokta ku ji daga gare ta. Sunana dai da ke Usman Faruk, ni eh, yar Gombe ce, Akwa Local Government a Gombe State. Yau na je Kaduna Capital School a makarantar primary. To da na gama 1993 na samu um, Federal Government health College Zaria na tafi karatun secondary ina mun gama 1999 so bayan da muka gama na je jami'ar maiduguri na samu karanta kwasan aikin likita so na je 2000 muka gama shekarar 2007 so bayan da na gama na dawo gombe na zo na yi housemanship so na yi wannan a southern center gombe na shekara daya to bayan nan muka zo oh. aka yi posting na bautan kasa abuja na zo nan um, general hospital kubwa a 2010 kuma na samu residency a national hospital abuja ya kamar da aikin karo karatu da specializing a medicine a hanyar fannin radiology zan ce kamar fannin hoto sun dan adam eh. oh. na gama april din nan insha Allah na samu fellowship na wannan fannin radiology kaman kwarewa kenan kwararren mm. likita a wannan fannin na radiology amma har yanzu ina nan tare da national hospital kuma na yi aure tun da na gama makaranta a Maiduguri na aure a 2008 yanzu ya rana uku. Dakta da gaske ne kin taba kamuwa da cutar shan inna? Eh, ni ai tun da na san kai na ban san kai na da lafiyan kafafu ba na tashi na ga na ga abin nan cewa kafa na daya ba abin nan na samu cutan shan inna tun daga wata tara da haihuwa wannan cuta ya kama ni mace ana ta gwagwarmaya ana ta fama da ina rarrafe da ina kama abin tashin tsaya kamar dai normal um, yaro tsawon wata tara yau da cutar ya zo ya faru zama ma bana iya yake dai a kwance amma a hankali a hankali a asibitoci muna zuwa aka samu fara su zama na fara yan tafiya da ikon Allah kuma sai da muka je Ingila ina da shekara uku eh. a nan suka fara yin takalman karfe to kuma ina girma ina samu wannan takalman nan dole ana canza saboda yaro yana ƙara girma yana yi maka kaɗan eh, ka ƙara tsawo dole sai an canza an yi daidai naka domin na tuna lokacin da muna yawan zuwa asibitin dala na kano eh. anan ake min takalman har da girma na har na zo na girma ni ma tun ana kai ni ma ina zuwa da kaina daga nan bayan na samu da aikin likitanci ma na samu na koma ingila aka sake min irin takalman. Har yanzu dai ana yi ana tattanzawa. To su takalman suna taimaka miki ne wurin tafiya koko akwai wani abu da suke da shi da suke taimaka ma kafar? Eh shi ne kamar dai break ne kamar a ƙara tallafa kafatin da bai da ƙarfi ya samu ya ɗauki nauyin ka kaɗan iya tafiya. Wace irin maya kika fuskanta da wannan matsalar da gashi har yanzu kin kawo wannan matakin na likita? Eh to gwagwarmaya kala-kala amma ni da abin da zan ce na gode ma Allah alhamdulillah da halin da ka samu kanka a ciki ta na buɗi da iyaye na wanda har yanzu suna tare da su suka rene ni kuma da ɗan uwana da muna da yawa gidan ma mu kai ma mu goma ce ni ke kuma yar auta to ina da yayi da yawa duka sun sun tabbatar cewa dai ban ban rasa komai ba mm. kuma inda ka je ma za ka samu eh, abokanai ƙawaye da za su tallafa maka wasu abubuwan da ba za ka yi ba da na kashe zuciya na na zauna cewa tun da gashi ina da wannan cutan ba ba zan iya yin kaza ba zan iya yin kaza ba ban bari abin ya ya shiga ranki ba ya karya miki gwiwa kuma kamar yadda na faɗa da haka na tashi daga kaina to ni wata rana ma bana ma tuna cewa ina da wani ina kasa ina harkokin da bana ya tafiya karatu ne ka zauna kai karatun ka kai aikin ka kai abin nan ba ma kamanta cewa kana da wani da kasa sometimes sai ma in tana tafiya yaji kamar irin yara ƙanana haka jiya suna kallon ka abin da sannan ma ka suna fa cewa eh akwai ma dan wani na kasa tare da kai to in baka sa zuciyarka a kai ba ka fuskanci abubuwan da ke gaban ka na halin rayuwa Allah zai taimake ka a kai kuma komai sai ka ya zo maka da sauki insha Allah To masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka ta da Nazir Ahmed Hausawa. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wacce ta yi nasarar cin kuɗi har kimanin dala Amurka miliyan 758 a cacar tambola ta Powerball. Ta ce mafarkinta ya zama gaskiya. jaridar ta ci gaba da cewa matar wadda ta yi nasarar gasar cacar da tambola mafi girma a tikiti guda ɗaya a Amurka, wadda ta yi nasarar ta bayyana a jiya Alhamis domin karɓar kyautarta. Mavis Wanzik, 'yar garin Chikopi da ke Massachusetts, ta ce mafarkinta ya zama gaskiya a wani taron manema labarai da ta yi a yammacin ranar ta Alhamis. Wanzik 'yar shekaru hamsin da uku ma'aikaciyar asibiti ce, wadda ta ce tana tunanin yin ritaya nan da shekaru goma sha biyu. Wansik ta sayi tikitin cacar ne a ranar Laraba da rana a wata kasuwa da ake wa lakabi da Pride a Cikofi. 'Yan awanni da misalin karfe biyu da rabi na safiyar ranar Alhamis, hukumar da ke gudanar da cacar ta Tambora ta ba da sanarwar tikitin da ya yi nasara an sayar da shi a wani shago da ke wajen garin Boston. 'Yan jaridu sun yi tururuwa domin ganin Handi wanda yake manajan shagon da aka sayar da tikitin domin shi ma zai karbi kyautar kuɗin kimanin dala Amurka dubu hamsin la'adar sai da wannan tikiti da ya yi nasara. har ila yau a jaridar ta usa today ta rawaito labari mai taken miliyoyin mutane a fadin amurka sun kalli kisbewar rana labarin ya ce miliyoyin masu nazarin taurari sun yi murna a cikin mamaki a ranar litinin ɗin da ta gabata a ɗaruruwan birane a amurka da kuma garuruwa wanda ya kai kimanin fadin mil saba'in da suka ga duhun kisbewar ta rana gabaki ɗaya a yayin da babban kesbiyar ranar ta amurka ta bi faɗin ƙasar baki ɗaya miliyoyin mutane sun ɗauki hutun aiki da tsaida mu'amalolinsu na yau da kullum domin kallon kisfewar ta rana a ko'ina kisfewar ta rana ta fara ne yayin da wata ya kare rana ga baki ɗaya wanda ya fara daga garin oregon a sararin samaniya ya yi duhu a garin Salem da 'yan mintuna a tsakiyar rana. Bayan 'yan awanni a tsakiyar tantagariyar rana kusufin na rana ya shafe yankin gabar tekun Carolina ta kudu. Samun kalmomin da za a yi amfani da su wajen bayyana yadda al'amarin ya kasance yana da wahala. Kusufin ranar dai bai daɗe ba a wuraren da suka ga kusufin na rana baki ɗaya bai kai mintuna uku ba. amma amurka baki ɗaya ta gana ta kusufin ne daban-daban sai kuma malaika jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai takin amurka ta ƙara kakaba takunkumin da ya shafi koriya ta arewa labarin ya ce ma'aikatar baitul mali ta kakaba wasu mutane takunkumi 'yan kasashen rasha da kuma china waɗanda aka ce sun yi kasuwanci da koriya ta arewa a wani yunkuri na faɗaɗa shirin nukiliyar ƙasar wanda yake wani shiri ne na ƙara faɗaɗa keɓe ƙasar da gwamnatin trump take yi sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya To yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar Bauchi. Ah, ina goyon bayan dokan nan ta hukunta dukkanin mai cin mutuncin shugaba a yanar gizo. Domin su suna fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki na cin mutuncin shugabanni. Dalili ko saboda ba su ba su kuɗi ba. kawai wasu sun dogara duk gaba duk kyawun san da ba su kuɗi ba mummuna ne kuma duk sa in ya ba su kuɗi to shi ka ji shiru shi ne ka saboda abar mace zuciya to in za ku tayar ku zagi ku tayi ku nemi na kanku maganar gwamnati ta ba ku kuɗi ba za ta ba ku ba kai dai kowanne wani ya je ya noma in ma baro ne ka tura dai sana'a za ka je ka yi amma banda kana a ba ku ne. mai magana hamidu kadan labu daga nan kadan labu a kwamin gudumariya jihar bisa jamhuriyar nijar. ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya musamman ma musulmin duniya gaba daya wa'anda suka je aikin hajji Allah ya sa su yi aiki lahiya kuma su kare ta lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga ingin jihar Yobe. Hakika masu kiraye-kiraye na araba ƙasar nan na zan an fasanta ƙasa ko an raba ƙasa to tabbas yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnatin najeriya take shi ya jawo irin wannan maganganu suke faruwa a zukatan mu na najeriya da magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya alhamdulillah alhamdulillah ina ƙara goda ubangijinmu allah ubangiji ya kara tsara shugaba muhammadu buhari lafiya kamar yadda allah ya ba ka iko ya ba ka lafiya ya ba sa dama ya zo ya fara mulkin a kasar mu Najeriya a gaskiya mun gode a ubangijin mu kuma muna ta sake masa addu'a Allah ya kara masa lafiya kamar yadda yanzu yake cikin lafiya Allah ya kara masa fiye na yanzu sun ma'amin da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. a takaice a ƙasar Angola jam'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na ƙuri'un da aka kada wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben ƙasar wadda nan take ta fuskanci ja daga jam'iyyun adawa. Hukumar zaben ƙasar ta ba da sanarwa da daren jiya Alhamis mai cewa ya zuwa yanzu dai jam'iyyar fafutukar jama'a ta 'yantar da Angola NPL a takaice. ta samu ƙuri'u kashi 64 cikin ɗari na jimlar ƙuri'un da wato eh, aka kaɗa ranar laraba mai magana da yawan hukumar zaben julia ferreira ta shafe wajen sa'a guda tana karanta sakamakon daga larduna ɗaya bayan ɗaya manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sudan ta kudu ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar faɗawa cikin rikici mai tsanani muddin dai ba a warware wasu manyan matsaloli gabanin zaben da za a gudanar baɗi ba jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyar ta republican wannan karin ya cicike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin kasar za ta iya ci a majalisance a jerin sakonnin twitter da ya aika Trump ya caccaki shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalabatun batun iyakanta tabashin da, da kuma kudurin doka na taimakon sojoji da daɗu. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu wannan lokaci wato injiniya patrick deya ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima da karfe hudu agogon najeriya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na duniyar amurka na mahmud lalo sai an jima ku